Bismillahirrahmanirrahim. Hariji, babi na biyar. Suka ga wai wannan biskit house ɗin shine gidanmu. A take nike ganin alamun raini a kwayar idanuwansu. Don haka 'yan Umma ta zo ki ce mata na koma GRA. Zan rinƙa zuwa muna gaisawa don yanzu haka ma na ce ma wannan gayen ne nan gidan da nike kai wanki ne na zo in kwasa kayana. Tun da Hadda ta soma magana Ummi ta mata sakato da baki ta kasa furta ko kalma ɗaya. Ita kuwa ta ja jakar kayanta ta fi cewarta. Oni Ummu ina ji da yayu, in baka mutu ba za ka ga abu, Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Daga nan ta je ta ɗauki ruwan wankanta ta wuce ban ɗaki abinta. Ƙarfe hudu, sallama Ummi ta ji daga ƙofar gida. Ita kuma a daidai tana ƙoƙarin saka safa za ta wuce Islamiyya. Ɗan ɗaga murya ta kaɗan tana amsa sallamar, sannan ta yi hanyar fita da sauri gabanta na faɗi. ko da wanne yau aka zo oho. Turistai ganin Baba mai anguwa a bakin kofa. Sannu Baba ina wuni? Lafiya lau Ummu Kaltum 'yar albarka an yi shirin Islamiyar? E eh, Baba mai anguwa wani kake nema ne? Ito, e da babanki na so gani, amma dai tunda na ganki zance ya ƙare. Tunda dama mu ne almuhimman kuma zancen ta kan mu ya biyo, wata kan alƙalin alƙalai na ƙasa. Takanas ya taso don ku gana a kan magana mai muhimmancin gaske. Duk da bai faɗa mana ba, to na san yanzu mara zuciyar ubanki ba za a same su a gida ba. Wataƙila yana bakin tasha, to don haka na taso in shaida miki zuwansa. Wataƙila akan bai rasa nasaba da shari'ar ku. Don haka ya yi miki saura ki ɗauko tabarma ki shimfiɗa masa a soro, ko kuma ki masa tijara irin na gantalallin 'yan uwanki da suka saba. ke dai kin fice masu zakka don haka ki riƙe matsayinki a to. Tun da ya fara magana kan take shunkuyi, ran tana tururi. Kowa ya tashi zagi-zagi dai akan iyayenta da danginta. Ba su tunanin duk lalacewarsu ina son sa a hakan. Sai da ya ƙara ɗibar arzikinsa ya wuce, ita kuma kamar yadda ya bata umarnin ta shiga gida ta ɗauko wata tsohuwar tabarma. Ta shimfiɗa masa a zaure. Jimawa kaɗan sai ga shi ya dawo bayansa wani kasurgumin Alhaji cikin wata ɗanyar shaddar gezina dark blue, sai ƙamshi take yi. Can daga bakin ƙofar shiga gida ta zauna gami da rabka tagumi, a haka take gaishe su kanta a sunkuye. Sai da suka gaisa sannan baba mai anguwa ya fita shi kuma ya yi gyaran murya. Malama Ummu, bata samu zarafin iya amsawa ba sakamakon yadda muryarsa ya haifar mata da jin nauyinsa, gami da ninkuwar kwarjininsa. don haka a natse ta watsa Lulu ice ɗinta a kansa, a karon farko tun zuwansa. Kin gane ni? Da sauri ta girgiza masa kai ban san ka ba laɓe, Murmushi ya irin nasu na girma. In tuna maki ko ni wane ne? Gyada kai ta shaye da mamakinsa. Shekara uku baya da suka wuce. Dambe ne ya kace mai tsakanin Hajara keken maza da Uwa Uwala Jamila. duk akan saurayin Jamila da ya ga Hajara ya ci amanar uwale ya koma yana neman su gaba ɗaya. Shi ne a ranar asirinsu ya tonu Ta kama sa a ɗakin saurayin tana kwance akan kan katifarsa da shi, ita kuma tun a ɗakin bala'i ya rugunzume ta shi ne har gida. Bala'i ya bala'i har maƙota sai da suka shigo sasanci. Sai dai ba ko kunya ana tambayar sa abin da ya faru sai ta ce wai daga ta ganna akan katifar saurayinta, to shi ɗin aurenki zai yi. Ai gwara kowa ya yaga rabonsa. Ita ma Umma ba kunya take bin bayan Uwale, wai harara ce ba gaskiya tunda ai ba saurayinta ba ne. Kuka sosai Ummi take yi a lokacin tana shekaranta na farko a makarantar midwifery ɗinta. Kwata-kwata shekaranta sha shida, haƙurin duniya ta ba su sun ƙi haƙura. Sai ma duk suka juyo da akalar faɗar a kanta. To algunguma, ina kika fito school, ina za ki makaranta. Ai yanzu ke ma kika fara tasowa, duk muna kamar ki bamu san daɗin maza ba. Amma a juri zuwa rafi, dan in dai ke jinin Abba da Umma ne to hajiranci a jinin mu yake. Alfarma ɗaya za ki yi wa kanki ki samu miji ki aure, sai dai kuma kash har yanzu ba mashinshini. Ya isa uwale, ki yi min duk tijarar ki Allah na gani, kuma in Allah yau din nan zan fita zan je duk namijin da na fara haɗuwa da shi shi zan aura. wannan alƙawari na ɗaukar wa raina da zuciyata don ba zan taɓa yarda in lalace ba, ko da kuwa kwartanci a jininmu yake. Tana kaiwa nan ta fice da sauri tana sharar ƙwalla. Titi ɗoɗar ta ɗauka tana famar waige-waige, jiri na ɗibar ta. har ta hau babban titin da zai kai ka babban titin gidan sarkin Kano. Wata 'yar ƙumbular mota ne ta shararo da gudu sai dai tun daga nesa ya fara jan ham, saboda yadda ya hango ta tana shiga ma titin. Hakan maimakon ya ankarar da ita sai ma kamar ya ƙara tsoratar da ita, haka kuwa ta daɗa shigewa titin. ƙi ya ja birki tare da ɗan ƙurzarta a hankali ta faɗi ƙasa rikicewa. Ai kuwa tana faɗi ta miƙe da sauri ta tattara siket za ta fella da gudu. Sosai ya kawo tana da psycho problem. Don haka cikin zafin nama ya damƙe ta ya tura ta a motar sai kewayo zai tuƙa ya kalle sa. Alhaji ya haƙuri yanzu zan kai ki asibiti daga nan. Alhaji za ka aure ni? A mugun baza ta kalmar ta zo masa. Ke kina da lafiya kuwa? Kuka ta fashe masa da shi tana bubbuga masa gaban mota wajen fitar sauti. Ka sauke ni ni lafiya ta ƙalau, damuwa ta mijin aure kuma kai nake so ni ka sauke ni in baka yarda da tayina ba. Kare mata kallon ƙurin layi yarinya kyakkyawa black beauty hancinta ɗan gajere da ya dace da faffaɗar fuskarta. mai ɗauke da dimfal a kowane ɓangare irin ta dara-dara masu haske kamar madara, wanda kuka da damuwa suka sirka su zuwa jaja. Ɗan nazartar ta yi ga ta yarinya da ke kan ƙuruciyarta da ba za ta wuce sa'o'in rufai da baɗiyarsa, wanda suke just in the midst. A c 16, to me ya haka? Tsaye da sa ya waje guda ya ja birki ya tsaya akan kan kwaltar gefen sai ɗauke ɗauki idonsa cikin rashin kula ya ce fita. A tsorace ta fara damba da marfin kofar, sai dai ta kasa buɗewa. Wani dabban tsawa ya buga mata, "I set out!" Da sauri ta fita sannan ta ƙara da gudu har tana tuntuɓe. Sun koyar da kai Ummi ta yi saboda tunowa da abin da ya faru tsakaninsu. Sai yanzu ta gane sa kunya ne ya lullube ta. Alhaji wauta ce da ƙuruciya ka yi haƙuri ban san ko kai wane ne ba. Murmushi irin nasu na manya. Na san hakan, sai dai yanzu na bibiyi tarihinki kuma na gano abin da kika yi daidai ne, sai dai baki yi ta hanyar da ta dace ba, a lokacin ina sauri ne zan je wajen Amini na sarkin garin nan, sai daga baya nadamar wulaƙancin da na yi miki ya kama ni, sai dai abin takaicin ban san inda zan ganki ba, sai sanadin shari'arki da aka sanya a gidan talabijin NTA, a ƙarshe ga na zo a wannan karon ba don amsa ki ba, a'a sai dai don na hango wasu Charisma a tare da ke Ummu, kuma ni a shirye nake in aure ki a duk ranar da kika shirya, ni namiji ne mijin mata uku. mata na akwai Bayarabiya, Banufiya da Inyamura, za ki yarda in cike kofa da ke matsayin ki na yarinya jinin Hausa Fulani? Uwale daga gidansu gidan saurayinta da ya kira ta a waya ta wuce wato mai wada. Sai da ta sauka akan mashin sannan ta daɗa kiransa a waya. Gani a bakin wannan gidan ka zo ka sallami ɗan acaɓa. Manti kaɗan ya fito cikin shigar kamala rigar yadi ta zarce in ka gansa ba za ka kawo mai fajoci ba. Makullin ɗakin matarsa ya bata, shiga gidan ki buɗe ɗakin. Ga fakar an tafi yawon ta, zubar. Kin ga mu ma sai mu murda gyaɗar mu san ranmu. Ta ce kwana za ta yi. Ina fatan dai kin zo da shirin ki. kin san dai ban da sauƙi. Ai daɗinta ni ma ka san ba sauƙi gare ni ba, ni dai kamin ka shigo ka taho min da abin motsa baki kurum. An gama ranki ya daɗe, uwale kenan kankana, gidan ruwa, ai namiji ya yi miki komai don juriyarki ga ruwa da an taɓa ki kin yaya kenan, to ai sai ka tona mana asiri, a dai kan hanya muke, so ya yaye kamar mai kunya, santinki ne tawon. Kaji banƙararru guda biyu ya siyo da lemu, ya shigo gidan ya kulle da ki ya saka aljihu ya wuce ɗakin matarsa da ya bar uwale za ta shiga ta jira sa. aikotin kafin ya so ƙamshin yajin citta ya soki hancinta. Da sauri ta mai da mugun yawun kwaɗayi ji kake maƙut. Kamar wanda aka tsikara ta yi zumbur ta miƙe ta nufo hanyar da hancin take hudo mata ƙamshin. Zuwa wannan lokacin ta cire kayan jikinta ta bar ƙaramin wando mai jikin roba-roba iya rabin cinya. Ya matse ta katamau. Bayanta sai rawar mazari yake yi. Duk yanda ta motsa tsokokin da ke tsakanin cinyoyinta da matse-matsensa sun samu waje sun barbaje ta wandon kamar faranti. Daga ta kuwa har ne ta saka, wanda ta tallafo bires ɗinta da shi. Kan bires ɗinta sun yi carko-carko tamkar a tekir su yi magana. Har shatin kewayen baƙin nifil ɗin ana gani a kan kyakkyawar farin fatan ta mai ƙari da hasken kanti. Chuck ya ja ya tsaya tare da haɗe ƙafafuwansa guri ɗaya. saboda yadda ya ji duk wasu jijiyoyin da suke kai masa saƙon sha'awa zuwa ƙwaƙwalwa sun amsa. Farfari ta soma yi da ido, ta nufo gabansa tana girgiza yana ganin ƙirjinta yana jujjuyawa. Dukiyar ƙirjinta yana sama da ƙasa. Wayyo Allah uwale, wannan raga haka kwasha-kwasha, ni kamar ma auren nan da kika yi daɗa bubbuɗewa kika yi. Albarkatunki suka daɗa girma tabarkalla. Kin ga matsagulin jikinki kuwa? yanda kika san matakalar bene tsabagen cikewa da tsoka. Sama da ƙasa ta daɗayi da dukiyar Fulaninta tana kankantar mazaunanta. Cikin sigar jan hankali sannan ta kai hannunta saman kafaɗinsa ta kewayo wuyansa, tare da tallabo ƙeyarsa da ginshikin hannunta. Ta ɗan gotsare tana goga masa na shanunta a saman ƙirjinsa. To ya san ranka, ai da jagulan da ake yi a tsorace da wanda bres ɗin suke kwana a hannun ƙato da bambanci. Don haka dole ka ga sun daɗa tantsan-tantsan sai ma ka shafa su. Ga laushi ga santsi, a baki kan waiwaiwai ba a ba yaro mai ƙaramin aljihu. Ta ba shi amsa tare da kashe masa ido ɗaya, gami da ɗage masa giran saman idan Tana daɗa mammotsa na shanunta a jikinsa, tana daɗa manna tudun jikinta a kan joystick ɗinsa. Tana mulmula Alhaji babban sa da tsakankanin cinyoyinta da ta ji yana zuzuta su. A take ji hankalinsa ya tashi. Haka yake son mace da mulmular baya, ko'ina nauyin kaya, matashin mugu, ba irin matarsa Sa'ade ba ko'ina a ƙarmashi? ci ba ba. me zai sha'awarta, sai dai in bai samu manyan babes irin su Uwale ba, sai ya juya ruwan jikinsa a busasshen hedikwata ɗinta da kullum yake ƙamas ba ruwa, a maimakon ya kwana yana mulmular jiki amma ba wai don sha'awarta ba, Kawutar da tunanin ɓacin ransa ya yi. Da sauri ya ƙanƙame ta a jikinsa cikin tsananin shauƙi har jikinsa na rawa. Haka ya saki ledar kajin a ƙasa, aikuwa da sauri ta duƙa ta ɗauke ta ajiye a kan hannun kujera. A kunne ya raɗa mata. Aiko manyan mata ne uwale, masu sanya namiji tantance tsakanin jin daɗin kwanciya da haƙilan zub da ruwan jiki cikin ramin da yake kamas Don haka ko nawa aka baki babu asara a ciki. Kawai ki jiyar da ni daɗi ni kuma in warware miki bakin aljihu. Washe baki tai wanda ya sa ka fatanin haƙoranta bayyana. Allah Alhaji mai wada da gaske kake, na taɓa yi miki wasa ne? To bari ma ki gani. cewa ya zaro mata rafin 'yan ɗari bibbi ya manna mata a goshi. Hannunta ta kai tana ƙoƙarin warcewa cikin tsananin zalama hannunta ya lalubo ya saka mata. Wannan na buɗe ƙofa ne, yau so nake yi ki sumar da ni da daɗinki. Ni kuwa in na ji daɗi in maki yayyafin nema da ba wani ɗan bariki da ya taɓa maki. nan kuma da kwana uku ki raka ni Dubai in ba ki kuɗi ki yi shafin yadda ranki ya maki daɗi. Ai kuwa Alhaji wada yau ka gamu da jiki mara gajiya. Allah ya sa kar jikina ya raina jarumtar jikinka. Bayan sun yi sun sha ta cire masa kaya ya kwanta ɗai ɗaya. To ma hi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba.